Mai martaba Emiya na Ilori Alhaji Ibrahim Sulu Gambari ya yi kira ga ɗaukacin 'yan Najeriya da su haɗa karfe da karfi wajen yaƙi da aikata laifuka a Najeriya. Mai martaba Alhaji Ibrahim Sulu Gambari wanda ya yi magana ta bakin magajin inda na Ilori Alhaji Salihu Woru a wajen taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaro a birnin Ilori fadar gwamnatin jihar Kwara ya ci gaba da cewa. police but the police too very friendly. Mai martaba Emiya na Ilori, Alhaji Ibrahim Sulu Gambari ya ce ya kamata mu haɗa hannu kowa da kowa a yaƙi aikata laifuffuka ko ɗan jarida ne ko ɗan kasuwa ne ko wanzami ne ko mata 'yan kasuwa ne da kowa da kowa har kuma 'yan sanda kana su 'yan sanda su zama abokanin jama'a. Mai martaba Emiya na Ilori ya ƙara da cewa. Society must be because job, you now embark in kidnapping. It's not a defense. Emir na Ilori ya ce babu wani adalci a game da aikata laifi, dole ne al'umma su kasance masu gaskiya, kuma don mutum baya da aikin yi ba hujja ba ce ya aikata laifi. Shi ko jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron farar hula a jihar Kwara, Mr. Kadiri Olariwaju Ibrahim ya faɗi cewa. We have our men on that. The men of are undercover, moving around the most and training of monitoring. Mr. Kadiri Olaruwaju Ibrahim ya ce jami'an tsaro suna da mutanensu lunguna da sakona ko ina a jihar Kwara. Da zarar wani abu ya faru za su damƙe masu laifi don hana aikata laifuffuka. Taron dai ya sami halartar jami'an tsaro daga rundunonin tsaro da dama. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.